Bismillah Rahman Rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Aisha Siddiqa wanda Sumayya Alƙadar ta wallafa. Bayan ta riga da ta fara sabawa da duniyar Yarbawan da ta faɗo ciki rana tsaka wanda zuwa yanzu ta raɗe da bin jikinta tana sunsuno cewa wata sabuwar rayuwa ce ta dun faro ta wato rayuwar aure gaba gadi. A baya tana amsa sunan auren ne ba ta ta je cikinsa ba yanzu kuwa ka cokam an ɗauko ta ne an cuso ta cikin rayuwar Prince Abdulrashid Kayinde ta ƙarfi da yaji ba tare da ya buƙace ta ba. Kowace irin tarba za ta samu daga Prince Abdulrashid ɗin ko zai yarda ya haɗa rayuwarsa da tata ko zai yi maraba da zuwanta cikin rayuwarsa akan karan kanta shin ko za ta iya sakewa ta rayu da wani namiji a duniya bayan isa haka waɗannan su ne tambayoyin da aisha ta siddiƙa ke yi wa kanta a kan hanyar ta zuwa airport ba tare ta san amsar ko guda ɗaya ba sannan ba ta kuma da wanda zai amsa mata ba shi da lokacin kowa a duniya irin da dawakansa babu abin da ya bai wa muhimmanci a duniya bayan ibada irin hawa doki abdurrashid yana matuƙar son dawakansa lokacinsa nasu ne he enjoys riding horses more than anything anything in his life. Siddiqa ta tuno wasu daga cikin kalaman mahaifiyarsa a kansa a lokacin da take yawan gaya mata kowane ne dan nata Prince Abdulrashid Kahin da halayyarsa. Wannan har mijin da yake da lokacin mace ne a rayuwarsa balle ita karan kaɗa miya Siddiqa Yunus a wancan lokacin da ne ne ke yawan bata waɗannan labaran nasa Takan gajiya da sauraron su har da tambayi kanta ko menene alakarta da labaran da Nene ke yawan bata a kansa da rayuwarsa. Yanzu ta gane cewa Nene na bata labaran ne don ta san cewa ko ba daɗe ko ba jama. tana raye ko ba ta raye tunda aure ya riga da ya shiga tsakaninta da Prince wata rana irin wannan na zuwa. Wato ranar da rayuwarta za ta shige sukub cikin ta dan Nene wato Hamma Abdulrashid Prince. A daidai lokacin da bata taɓa zata ba kuma bata shirya ba. Shi ma kuma ta tabbatar haka tarewar tata za ta zo masa bagatatan. Bata gushe ba tana waɗannan tunane-tunanen har suka iso airport ɗin Murtala Muhammad. shegun ya yi tsayuwar tsayin daka a kan kayanta har aka gama cakin aka auna sa jirgi. Ya rage ɗan lokaci jirgin su ya tashi sannan ne dadi ya ba ta tikitinta da fasfot ɗinta a hannunta. Ya ce da ita nan da awanni ashirin da biyu za ku sauka a ƙasar Argentina. Kada ki damu na riga da na gaya masa karfe nawa za ki taso da kuma lokacin saukarki. Kina sauka zai zo ya ɗauke ki da kansa a filin jirgin su. Ina ce dai za ki gane kamannin yayin naku ko? Idan ma baki gane shi ba, na tura masa hotonki na jikin passport ɗinki, na tabbatar shi zai gane ki. Siddiqa ta gyaɗa kai, tana fakar idan dadi, tana haɗiye hawayen da suke neman zubowa kuncinta. Dadi ya lura da cewa kuka Siddiqa take yi ƙasa-ƙasa, ya ji babu daɗi a ransa sosai. Nan ya ji duk yana tausayinta da ba zai iya kama hannunta ya kai ta har gaban Abdurrashid da kansa ba. Ya haɗa su ya yi musu nasiha ya ba shi amanarta, amma Emiya ne ya ce masa kar ya kuskura ya je, ita kaɗai ya yarda a tura, idan ya so a gaya masa ta taho, ya je ya ɗauke ta ta da san sauka dattijan raba mai ran karfe shi shi kadai ya san hikimarsa ta yin hakan amma anya ba prince din ya kamata su takura wa ta ko ya zo ya dauke ta da kansa ba to amma ba su da mafita sai wannan guda daya dan ya ka tunaninsu sun san ba zai zo din ba duk iya kiran da za su yi masa in dai akan mace ne ba zai ce ba zai zo ba amma zai yi ta zamewa a cikin hikima ba tare da ya bata masa rai ba har sai sun gaji sun raba da shi dadi ya dafa kafaɗin sajida a hankali ya ce be strong my daughter Allah yana tare da ke kin ji addu'o'inmu na tare da ke daga tashin ki har sauka babu matsala insha Allah ki fuskanci mijinki da karfin zuciya kada ki karaya da komai zaki gani a kansa kullum ki tuna cewa zaman jihadi ne zaki yi babba na gyara rayuwar Abdurrashid ya karbi rayuwar iyali ke ce kadai zaki sa ya goge taban da yayi wa mata daga ransa ko ya ci gaba da yi muku kallon da yake yi muku baki daya Siddiqa ke kadai zaki sa Abdurrashid ya gane ya kuma bambance cewa yana misir wata rayuwa mafi girman daraja daga wacce ya baiwa Amanna na a rayuwarsa wato tsakanin rayuwar aure da tara iyali da kowane ɗan adam mai lafiya ke yi koko ta neman duniya babu wanda za su taya shi ci da moriyar duniya ke za ki sa yarda akwai abin da zai ba shi pleasure in his life fiye da hawa da wakansa wuce ki shiga ana kiran ku Allah ya muku albarka baki ɗaya da baya da baya take tafiya tana kallon dadi mutum mai tarin karamci da kulawa a gare ta hawaye fale idanuwanta shi kuma dadi bai bar wajen ba haka bai shige ba yana aika mata murmushin karfafa gwiwa har ta shige cikin boarding passengers. A lokacin da jirgin Argentinian Airways ya ɗaga da Siddiqa Yunus tana daga zaune jikin tagar ɓarin dama na jirgin idanun ta ta yi kuka har ta gaji sai ajiyar zuciya take yi yanzu kuma zuciyar ta ta cinkushe take da tunaninka marasa daɗi. Muhimmin a cikin su shine ganewa da ta yi iyayen Abdulrashid baki ɗaya sun ɗora hop ɗin daidaituwar rayuwar telan ɗansa a wuyanta wato samuwar farin cikinsa da canjawar rayuwarsa ta hanyar aure. Dadi da Nene sun ba ta dukkan su. da dukkan wani fatan su na da cewa ita ɗin a yanda take da kuruciyar nan za ta iya canja Prince Abdulrashid mai shekaru sama da arba'in daga rayuwar ta same shi a ciki ya kuma karɓe ta ya bata gurbi tare da shi ko yana so ko baya so. Gashi ta san bata taki komai ba, ba ta da idea, ba ta da wata fasaha akan zama da ɗan nasu Prince Abdulrashid Kahinde wanda alamu sun gama nunawa ba ita Siddiqa kaɗai ba, baya maraba da kowace ɗiya mace a cikin rayuwarsa, balle ita ɗiyar Malam Yunusa. Ko abubuwan nan da ke kita ce su suke gigita maza za su so mace ita Siddika ba ta da su ba ta mallaki ko ɗayansu ba ta ji da kunnanta lokacin da murjanatu take kushe ta ya Allah murjanatu ma kenan wadda tafi kowa kusanci da shi tafi kowa saninsa ta san abin da zai iya so da wanda ba zai iya so ba balle ita Siddika da ba su yi ba sa ɗaɗa tsabar tunani irin na rashin self confidence lack of motivation da suka bi suka dabaibaye ta yasa har aka ajiye mata abinci a jirgi a gabanta bata sani ba abu ɗaya take da ƙwarin gwiwa a kansa har gobe idan ta tuna cewa ita bafillatana ce a kansa tana da wannan ego din na cewa kabilar ta fito ta fi tasa daraja wato kabilar ta Hausa Fulani babu ya ita a kabilan Najeriya wannan kadai idan ta tuna shine yake ba ta karfin gwiwa kenan kabilancin ta har yanzu yana nan ba zai taɓa barin zuciya da kwakwalwar Siddiqa ba har abada wato alfaharin ta na kabila tana cikin passengers masu tafiyar dare da suka tashi zuwa babban birnin Argentina kai tsaye tun daga Lagos tafiya ce da suke yi mai miƙaƙƙiya ba tare dakatawa a wata madakata ba lokacin da jirgin su ya sauka a filin jirgi sai da kowa ya gama ficewa amma still har lokacin Siddika tana zaune a mazauninta kamar an kafe ta ta rasa inda za ta tsoma zuciyarta da rayuwarta ta ji daɗi har sai da ma'aikatan jirgin suka ankarar da ita cewa kowa ya fita ya barta sannan ne ta miƙe ta saba jakarta kamar kazar da kwai ya fashewa a ciki haka ta dinga jan jaka jaye take da turlis ɗinta guda biyu da basu cika girma ba aisha sanye take da ruwan makubar a baya da mayafin ta ƙira taiwan mai adon manyan duwatsu da suka mai da rigar mai ɗan nauyi ba tare da siddiƙa ta san ina ina za ta dosa ba kawai ta sa kai a gabas take tafiya ita ta san ba wata shaida da take da ita da hamma zai gane ta kamar yadda dadi yake zaton ita ma za ta iya gane shi ba ta tsammanin ko kamannin fuskar ta ma prince ya sani ko da yake dadi ya ce wai hoton ta zai tura masa na jikin passport ita kuma ba za ta iya tuna kamanninsa ba dan kallon shifcin giza ta yi masa asibitin Legas lokacin da aka kwantar da Nene. Abin da za ta iya tunawa game da shi guda ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, tararren taban sallar da ke saman goshinsa, wanda da ya ciza sosai ya nuna cewa sajidi ne. Na biyu kuma in garman jikinsa murɗaɗɗe da tsayayyen kafaɗansa. Waɗannan koda ya juya baya ne idan ta gansu za ta gane shi da su don ba duka maza Allah ya baiwar halittar da yawa hamma ba. Ta ci gaba da wuce mutane tana tafiya ba tare ta san inda ta dosa ba. Don haka babu jimawa Siddiƙa ta ji wani marayan kuka ya zo mata. Ba don ta rasa uwa ko uba ba amma jin kanta take yi a yau marainiya ƙarfi da yaji maragatan kowa tana ta ƙoƙarin haɗiye kukan da hawayen tana gaya wa kanta Allah na nan kuma shine zai zama gatanta a nan ɗin inda bata da kowa. Hannayenta hagu da dama ta wuce cikin terminal tana tafe idanu a rufe duk hawaye ya jika fuskarta ba tare ta san ina take jefa kafarta ba saboda rudanin zuciya da kwakwalwa. siddika tafiya kawai take yi kanta tsaye har takan kusa bike jikin mutum da ke wucewa ba tare ta kula ba saboda idanunta sun rufe rub da hawaye sai ta ji ta yi gab ta yi wani uban karo da mutumin da ke tahowa kai tsaye gabanta kawai sai ta samu kanta da ɗagowa a hankali. ne. Ta buɗe jikakkun idanuwanta da saka kankance don kuka ta dubi mutumin. Ba ta san sanda ta saki marikin jakunkunan hannunta ƙasa ba. Don kafin ta ga komai ta hango taban sujjadar da ke saman goshinsa kafin ta sako da rananin idanuwanta akan faffaɗan ƙirjinsa wanda shine ya ba siffar da za a kira shi da ingarma. A yawan hirar kiki a akan kawunta takan ce mata wai mazan duniya aji aji ne. A kamanni na halitta da ƙasaita amma a cikin su da wuya a samu irin ankol ɗinta. Kiki ta ce ankol ɗinta zatinsa da kyawun kyawun surarsa ya zarta duk yadda za ta misalta mata su ta gane baiwarsa mai yawa ce ta ɗauka kikin ko da uban nata kaɗai take yi a wancan lokacin don ita bata ga komai da za ta iya notisin ba har ta karar a tare da shi ba a ɗan ganin da ta yi masa amma yau ta ga zahirin maganar kikin Rukayyat, saboda ta yi masa kallo ne sak da rahama da salama ba na cikin taraddadi ba irin wanda ta yi masa a ganin farko a asibiti ba ga cikar zati da kamala irin na jinin sarauta tsantsa wanda Allah ya yi masa sannan kwarjinin fuskarsa a bayyane yake yake duk da a haɗe take tamkar hadarin da ya nausaye gabas. Sun nuna cikakken basarakensa bayan rabon usuli mai sarki da ruwan jikin fulanin Gombe wanda shine ya haɗu ya mai da shi tamkar ruwa biyu a ƙasar Habasha. Wato kamar ɗan ƙasar baƙar fata ta Ethiopia. Wannan kaɗai da kallon da yake yi mata ya sa ta gane cewa ba kowa ba ne a gabanta Hamma Prince ne. Babu buƙatar sai wani ya faɗa mata cewa ya gane ta ko sai ya gabatar da kansa cewa shi ɗin ne kafin ta yarda ta bi shi. Shi ma kuma bai ce mata komai ba sai kawai ya sunkuya yana ɗaukar jakunkunan da ta saki a ƙasa kafin prince ya ɗago daga sunkuyan da ya yi don ɗaukar jakunkunanta aisha siddiqa ta ji mararta ta cika tab da wani irin fitsarin razana da ke shirin balle mata daga yanzu zuwa kowane lokaci saboda tsabar kiɗima ta da ruɗewar da ta same ta lokacin da prince ya ɗago manyan idanuwansa ya dube ta suka da idanu amma ya ware manyan idanuwansa a kanta kallon da yake mata kamar yana son karanto dalilin tsoron da yake gani a tattare da ita ga hawaye na babu gayar babu dalili da ke ta tsere a kan fuskarta wani na korar wani Aisha ko damuwa ba ta yi da ta share su ba, ga jama'ar da ke wucewa suna kallonta. Prince ya dan juya hagunsa da damansa a sace, kamar yana son ganin ko ta jawo masa hankalin mutane da wannan kukan nata. A ɗauka ko ba ta son bin sa ne, ko kuma batan hanya ta yi. Sa'arsa ɗaya sai ya ga babu wanda ya basu hankalinsa, wucewa kawai yake yi hagu da dama, ba tare da an kula da ita da koke-koken nata ba. A cikin jikakkun idanunta kaɗai ya karanci cewa ta gane shi, don bayan ruɗewar ganinsa da ya mamaye idanunta har da kallon sani da na bakunta gare shi da kuma kallon rashin sanin kalmar ta dace ta furta masa mai nuna cewa ta gane shi nan. don duk wata kalma da ta kama akan harshen ta don furta masa sai ta gaba ta yi daidai da furta masa ita ba har gara ma ta yi shiru ta bi shi da idanu kawai sai kawai ta ga ya juya dauke da jakunkunan nata hannunsa ya yi gaba abinsa ya kasa furta kalmar biyoni ko falomi don bai san yaren da take ji sosai ba tsakanin hausa da fulatanci ko ingilishi ya san dai ne ta ce daga gombe take balle ya yi mata tsammanin yarabanci bambanci. Kalarta da shigar jikinta da komai nata ya fi nuna na 'yan garin Sinina ne, wato typical 'yan matan arewacin Najeriya. Aisha ta kasa cire kafa ta bi bayan hamma. Tunda dai bai mata umarnin hakan ba, kada ta bi shi ya zama ta zaki, ita kuma rayuwarta ta tsani zakewa. Kawai ta ga ya ɗauki jakunkunan ne ya yi gaba, ba tare da ya ce mata komai ba, har sai da ya ɗan nisa ne ya ankara da cewar ashe ba ta biyo shi ba. A sanni ya juyo don ya tabbatar, sai ya ganta kuwa tsaye a inda ya bar ta, ba ko ɗaga ƙafafuwanta ba. Prince ya dakata yana tambayar kansa wannan wace irin yarinya ce kamar yar goye ne na ta kawo masa domin ko da ya juyo gani ya yi tana share ido bata taho din ba tana jiran sai ya gaya mata me ya kamata ta yi ne bata san facial expression ba to idan ko bai iya yaren da take ji ba fa dan shi ba wai ya kware a Hausa bane bayan dama cikin haushin an masa katsalandan da zuwan ta gare shi ya wuni alhalin ya zo Argentina ne yin dogon hutun karshen shekara dan ya samu ya huta ya rage stress yanzu ga nan yar goye an kawo masa yo mana dan wannan a shekaru ai ta wuce sa kikinsa ba budewar ido kawai kiki ta fita ko kiki fama yake da ita har gobe akan shirman kuruciya balle wannan mai ruwan yan fulanin cikin garin Gombe dawa yayi inda take tsaye yana kokarin haɗiye fushinsa dan ya sa a ransa cewa ba laifinta bane zuwan da ta yi umarnin iyayensa ta bi prince ya dan haɗe gidan sama da ta ƙasa a cure ce are you waiting for my command if yes then follow me aisha ba wai ba ta jin turanci bane ko yaya tana da turancinta babu laifi tunda yar makaranta ce ce, amma wannan karan kwakwalwarta ta kasa fasara turancin nasa domin sa kake farta shi kamar na turawan yamma wato asan ɗin da bata saba jin irinsa ba ko yaya ne dai ita dai bata gane me yace ba shi kuma prince bai kara cewa komai ba ya juya ya ci gaba da tafiya jinin mulkin nasa ya motsa yana cewa a ransa idan bata biyo shi ba wannan karan to bai sanya zai yi da ita ba kuma don kuwa ya tabbatar ta ji shi sai dai idan shakiyanci ne kuma abin nata tunda ya tabbatar ba kurma bace Ai ya santa a zuwan da ya yi Lagos tana gidansu. Tafiya yake yi a nitse akan ma ɗin wajen da jakunkunanta bai ƙara waiwayo ta ba ya barta a wurin tana zare jikakkun idanuwanta ta rasa me za ta yi takamaimai. Don rudewa ta sa ta kasa fassara wa kanta umarninsa ba rashin jin turancin ba. Kafin ta baiwa kanta shawarar kawai ta bi shi shi ya fiye mata alkhairi fiye da ci gaba da tsayuwa a wajen nan. Idan ya bace mata cikin mutanen da bata san kowa ba sai shi tabbas za ta gaya wa aya zaƙinta. Sai kawai ta cira ƙafa da hanzari ta bi bayan Prince har da haɗa tsayawa da ɗan gudu-gudu domin ya fara yi mata nisa. Prince sai jin motsin gudu ta da sassarfar ta yi a bayansa, ya ɗan tsaya har ta cin masa kafin su jera tare zuwa parking lot a filin jirgin. Yana gaya mata ta tafi a sannu a kan santsin wurin kada ya kada ita. Motar da Prince yake buɗe wa Siddiƙa ta bi da kallo domin da fari ta ɗauka ba mota ba ce wani abin ne na daban domin gani ta yi murfin ya ɗage sama da kansa. Wato ƙofar motar ta ɗaga sama otomatikali sannan saman ta ya yaye. Duk iyaka dauriyar Siddiƙa da Rikewarta na kada ta nuna ƙauyanci ta kasa ƙarfafawa kanta gwiwar ta shiga motar nan ba don komai ba sai don tsoron ganin cewa saman ta a buɗe yake gaba ɗaya. Idan iska ta ɗauko ta ta yi wargi da ita a kan titi ummanta kaɗai za a yi wa asara. Shi a gatan da yake da shi a gobe za a auro masa gomanta goman siddiƙa ma har da ƙwarori. Don haka shiga wannan motar ai tsautsayi ne da ganganci a ganin siddiƙa sai ta ƙara jin tausayin kanta na wannan rayuwar bakon wuri da ƙasaitaccen basaraken bayan raban mijinta da ta samu kanta rana ɗaya. Sadiqa ta kasa tsayar da hawayenta samsam. Prince bai lura da halin da take ciki ba, ya sanya jakunkunan nata a bayan mota, sannan ya buɗe ɓangaren driver ya shiga ya zauna har zuwa lokacin tana tsaye ƙiƙam. Shi tun da yake bai taɓa sanya mace a gidan gaban mota ya tuƙa ta ba idan ka cire Fatima Kofit don su ko kuma keke Amma haka ya daure ya mika hannu ya buɗe wa Aisha kofar ɓaranta ta hanyar danna wani madanni a jikin allon motar. Yana lallashin kansa da kansa, yana gaya wa kansa cewa yarinyar nan ta ci albarkar dadinsa da kuma nene iyayen da bai haɗa alfarmar kowa da tasu a komai ma za ta ci gaba da cin albarkar su ne tun da sun zaɓe ta a gare shi sama da kowace ɗiya mace har gobe sun kasa gane uzurinsa na ba shi da gurbin adana kowace ɗa mace a ransa da cikin rayuwarsa amma siddiƙa ta ƙi shiga don ƙauyanci da rashin sabo na shiga gaban mota daga ita sai katon namiji gani take yi motar babu sirri kowa yana ganin su sannan kuma yadda take babu nauyin nan iska za ta iya ɗauko ta ta jefo ta waje idan aka fara tafiya tafiya. Prince ya fara gajiyawa da ƙauyancin Aisha don ƙirikiri kana iya karantar tsoron motar take ji a ƙwayar idanuwanta. Bayan kasancewarta cikin takurar zuciya har a kan fuskarta har ila yau kana iya ganin ƙauyancin ta baro-baro. Shi bai ga dalilin kukanta ba ko sau ɗaya. Tunda da daddarta aka yi komai ko da yake ya kamata yi wa kukan nata uzuri. Rabuwa da ƙasar haihuwarka rana ɗaya da iyayenka baki ɗaya da danginka zuwa inda baka san kowa ba baka taɓa zuwa ba ai ba wasa ba ne. Amma in ban da haka ai ba a yi wa bakunta kuka idan idan ma bakunta ce. A ganin Prince shi ne ya dace ya ɗora hannuwa a ka ya yi ta rafsa ihu a yau ba ita ba. Shi da aka turo masa mace bagatatan macen ma da ya riga da ya rufe babanta aka sako yau cikin gidansa da rayuwarsa watakila kuma tana kuka ne akan an aura mata tsoho kamar sa. Yarinyar ta da ita ɗan ya sharaf ga ta nan san ya son kowa kin wanda bai samu ba. Amma ya kamata ta duba cewa bai je inda take da kansa ya ce yana son ta ba balle ta yi kukan auren dole da shi. Inda wanda za ta tuhuma akan hakan to na ta iyayen ne da suka yarje wa nasa iyayen ba tare da sun kogan ganshi a hoto ba ballantana a zahiri ya tuna abin da ya faru a jiya yana zaman zaman sa dadi ya kira shi a waya inda cikin raha dadi din ya ce kayin dai me kake yi daga yau zuwa gobe ne dadi ka san muna karshen wata ne kuma ya kama ranar asabar dan karshen wata so na fi zama a gida duk ranar irin wannan fareto ya yi min lissafin abubuwan da suka ƙare a gidan da abincin dabbobi da sauran bukatunsu muna cikin lafiyarsu kuma sannan in biya ma'aikata albashinsu na wata sannan kuma kuma muna yin lissafin abincin dawakai da za mu ajiye na tsayin wata guda. So I will be busy the whole day. Daga yau zuwa goban. har in samu in kammala dukkan waɗannan. Cikin tsokana dadi ya ce, kawai ka ce min the prince and his ranch activities dai, to Allah ya taimaka. Ina so yanzu ka ajiye komai, ka sa a shirya wa Aisha Siddiqa ɗakin da za ka sauke ta. Jirgin su ya taso zuwa Argentina yanzu nan daga Lagos. Za su sauka nan da awanni ashirin da biyu. Sai da ya baiwa kwakwalwarsa aiki na wucin gadi, yana son gane mai dadi ke magana a kai, kuma kowace ce Aisha Siddiqa din har sai da ya ga cewa ya gaza wajen ganewa ya tambaya cikin girmamawa mai haɗe da mamaki dadi wace ce Siddiqa kuma wajen wa za ta zo sai dadi ya juya harshe zuwa native language yana masa bayani dan dai prince din ya yarda cewa seriously yake magana da shi a yanzu cikin harshen yarabanci ya ce wa prince din na gaji da jiran zuwan ka na sako maka matarka Siddiqa a jirgi ta taho so nake ku rayu tare rayuwar sunna a gidanka da duk inda zaka shiga daga nan har karewar numfashi tunda na ga alama baka san zuru ba da irin sacrifice ɗin da iyayenta masu dattako suka yi mana suka baka aurenta ba tare da sun ganka ba sai prince ya tsaya sakatoto da waya a hannu jin dadi ya kashe wayarsa ba tare da ya bashi damar ƙara yi masa tambaya ko neman ƙarin bayani ba ya koma ya zauna a hankali kan kujerar da ya miƙe daga kai lokacin da zai amsa kiran mahaifin nasa Prince bayan gama sauraron dadi sai ya kasa ci gaba da aikin da yake yi. Zufa ta yanko masa. Ya koma ya zauna ya yi tagumi da hannu biyu yana ji kamar ya yi ihu domin wannan shine hukunci mafi tsanani da tsauri da iyayen nasa suka taɓa yanke masa. To amma ya kamata ya ga laifinsu sun bi duk ta hanyar da ta dace don ya kawo mata da kansa don ya yi aure ya cika mutum a lokacin da ya dace. Sun yi faɗan sun yi lallashin sun yi barazanar aura masa guda hudu daga danginsa. Nena har kuka ta yi a gabansa akan zarge-zarge marasa daɗi da da ake yi masa. Emiya ne kawai yake yi masa uzuri. Har ƙauracewa bafanninsa ya yi akan suna so ya yi aure don raɗin kansa da zaɓin kansa ya cika tarbiyyar gidansu amma abu ya gagara. Don haka kada ya ga laifin kowa akan zaɓin da suka yi masa yanzu wanda shine hukunci na ƙarshe da ya biyo baya. Na biyo shi da yarinyar har inda yake zama. Kamata ya ga laifin kansa ba na yarinyar ba wadda aka katse wa rayuwar ƙuruciya ita ma aka turo ta aure inda bata da kowa ba kuma da son ranta ba. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo biyu ma shiri na gaba. Kowa ya taba ki ba za na kyale ba, ko zan